This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60. da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan a zangon FM kuna iya ma sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jagorar shirin a daidai wannan lokaci. Ya ce mana mu koma gida. Ya ba a ai, ta wannan baga. Ta su ba. yancin makaranta, kana kana jiko. Wani cikin gama primary school, secondary school, su zo na gida ba cuta mu To, yanzu kuma abin da mutane shugaban na cire cuta. Da farko suna na Hadiza Idris. Muna da rahoto bayan labaran duniya. za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi ga labaran duniya. Tare da sallama, ƙasar Taiwan ta bayyana cewa shugaban ƙasarta Mayin Jin zai yi ganawar garin da garin da shugaban ƙasar China Xi Jinping kuma ranar Lahadin nan ne mai zuwa za a yi wannan ganawar wanda rabon da ganin shugabannin kasashen biyu sun gana tun shekarar 1949 mai magana da yawan shugaba ma ya ce za a yi gana ce a kasar singapore kuma za a ba za a sa wa kowace yarjejeniya hannu ba amma ya ce shugabannin za su gana ne da zumar karfafa dangantaka tsakanin su kana ci gaba da tsawa a halin da ake ciki a bangare guda kuma mahukuntar kasar china sun gasganta wannan batun ganawar a nan amurka ko mai magana da yawon fadar white house ne john ennis ya shaida wa manema labarai cewa babban abin da amurka ke bukata game da wannan ganawar shine a samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin kasashen biyu kuma amurka a shirye take ta ga hakan ya cimma nasara haka zalika shugaban addini na kasar iran ya faɗa a shafin sa na intanet cewa taken da ke cewa a shafinsa na intanet da ke cewa ala halaka amurka ko allah ya gama da amurka ba hakan yana nufin a kashe amurka ba ne yana nufin a kashe manufofin amurka ne ayatullahi ali Khomeini yana magana ne kan wannan takin sa'ilin da yake ganawa da ɗaliban ƙasar jim kaɗan kafin a fara bukukuwa na ranar da aka karbe ofishin jakadancin amurka da ke tehran ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 1979 a wannan lokacin ne ɗalibai ma zazzafar ra'ayi suka kutsa cikin harabar ofishin jakadancin na amurka suka yi garkuwa da amurkawa 52 har na tsawon kwanaki 444 tun wancan lokacin ne kasashen biyu suka yanke hulɗar jakadanci sai a zamanin wannan shugaban na iran na yanzu hassan rohani ya yi kokarin ganin an inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu ciki har da yarjejeniyar da aka kulla a baya nan tsakanin iran da amurka da sauran kasashen duniya dangane da shirin nukiliyar kasar ne dai ya jaddada cewa manufar taken ba yana nufin a kashe amurkawa ba amma yana nufin kashe manufofin kasar ta amurka da halinta na jin kai ana ji da wannan take a kasar ta iran ministan harkokin waje na kasar rasha ya ce makomar shugaban kasar siriya bashar al-assad abu ne da ya rataya ga wuyan 'yan kasar ta siriya ministan ya ci gaba da cewa kasancewar al-assad kan kargan mulki ba abin da ya damu moscow ba ne ya ce ba su taba cewa ci gaba da zamowar asar kan kargan mulki shine babban manufarsu game da manufofin rasha a siriya ba mai magana da yawon ministan harkokin wajen kasar ta rasha maria zakharova ta faɗawa wani gidan rediyo jiya talata cewa kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru hudu ana yi a ƙasar ta siriya shine kawai zai samar da ƙasa na gari da gwamnati mai aiki sai dai kuma ta ce sake wata sabuwar gwamnati yanzu haka a kasar ta siriya kamar yadda wasu manyan ƙasashen yammacin turai ke kirarin ayi na iya haifar da mummunar bala'i a wani yankin ƙasar wanda kan sai ya fi muni ga irin abin da aka yi da aka kwashe tsawon wato lokaci ana yi ta ce sama da mutane 200,000 da suka mutu sakamakon wannan yaƙi na ƙasar syria wanda kuma ya ƙara wanda aka fara shi tun a shekarar 2011 kuma ya raba miliyoyin 'yan ƙasar da muhallinsu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc tauraruwar dan adam ta sojin amurka ta hango wani haske shigen walƙiya daidai lokacin da jirgin fasinja na ƙasar rasha ya fadi a zirin sinai a ƙarshen makon jiya kamar yadda hukumomi suka yi bayani jiya talata duk da haka har yanzu dai babu tabbas kan abin da ya haddasa faduwar wannan jirgi sai dai mahukuntan na amurka sun ce ba sa tsammani makami mai linzami ne afka jirgin kamin ya tarwatse rugurugu ya diro daga nisan mita 9,400 a hamadar sinai ya haraka lahirin mutane mai tanda 24 da ke cikin wannan jirgi duk da kare yanzu ba a gano hakikanin dalilin faduwar jirgin ba makami mai linzami ne ko kuma matsalar inji amma dai masana sun shaida wata kafar yada labarai ta amurka cewa ita wannan tauraruwar dan adam tana iya hango hadarin jirgi da ke aukuwa daga sararin samaniya musamman abin da ya shafi fashewar bam ko kuma fashewar injin din jirgi da ke kan tafiya ko kuma jirgi kira metrojet mai samfurin a321 da ke kan tafiya kai hatta wani bangaren jirgi da ke tafiyan inda wato inda hakan ya faru. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla na a jihar taraba da suka hada da guragu kutare kurabe da ma bebaye sun gudanar da zanga-zangar lumana don nuna fushinsu ga gwamnatin jihar inda suke zargin cewa gwamnatin jihar na nuna musu halin ko in kula game da hali da suke ciki daɗi da bara ba mu aiki aiki muke bukata akwai yan digiri akwai yan diploma yan e. gwamnati mun yi karatu ba aiki ya ba abin da ya tara mu muna son aikin yi ne mun gaji da bara kullum muna coci kullum muna nan mutan coci sun gaji da mu shine mun zo a ba mu aikin yi an ba mu aiki yi bra mu je coci ba kuma bara je masallaci ba yanzu mun zo mu yi magana da AHG ya ce mana mu koma gida ya ba ki duba ai ta wannan bana ya ba ki duba ba akwai yan cimu mawa makaranta kana kana jigo wani cikin kama primary cikin secondary cikin su zo na gida ba To yanzu kuma abin da mutane shugaban na tura cuta. Da farko suna na Hadiza Idris, woman lida na Joint National Association of Persons with Disability. To ba mu yarda da abin da suka gaya mana ba domin sun mana dodori doni. Dan lokacin da suka gaya mana cewa gashi sun mana alkawali mu je mu kawo abubuwan da muke so na aiki mu je mu kawo sunayen mu mun je mun dauko sunayen mu mun kawo. Amma daga baya da muka zo mu yi submitting sunayen sai shi suka umurce mu da cewa wai mu koma da sunayen. Da yake karin haske game da da wannan zaman dirshan inda suke yi sakataren kungiyar nakasassu kasassu na jihar taraban ya ce su dai bukatar su ma shine a samu musu da ayyukan yi kamar sauran al'umma a sunana aliyu muhammad dados ni ne sakataren kungiyar na kasassu na kasar reshen jihar taraba kuma shugaban kungiyar makafi na jihar taraba Rayuwar mu gaba daya tallaka ne gabara tsakanin masallatai da coci coci da kasuwanni yanzu masallatan da coci coci da kasuwannin ma abin fa ya ja baya muna haihuwa muna da 'ya'ya muna da mata ba mu da abin da za mu yi kuma rayuwa ya zama mana dole shine muka duba tsakanin tsofinmu da ba su da aiki da samarinmu da suka yi makaranta muka zo fada gwamnan eh, jalingo muka zo dan zanga-zangar lumana to sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar aktir dariya disan isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ma zargi na kasassun ne da rashin hakuri batu ga a ba su ayyuka wannan ba wani alkawarin da aka shiga cewa za a ba su ayyuka kaza da kaza mu dai maganan da gwamna ya yi da su shine magana ya ce ya yi musu alƙawari ya ce zai ba su special assistant guda ɗaya daga cikin su su kawo suna guda ɗaya sun gagara kawo suna makafi sun kawo suna daban guragu sun kawo suna Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kafin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta na kasassu. sha ruwa a koma aiki ana tare sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc karfe biyu da minti kusan goma sha biyu da rabi ga ibrahim alfa ahmed da shirin wallahi azim da ni nayi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba kana nufin ba kai ne da kai ba ni bane wallahi ubangiji allah ka bayyana duk wanda ya yi ko da ɗana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji allah na roƙe ka dan isan mulkin ka allah ka tona masa asiri ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne mtn sai dama shi kuma cikin aljannu akwai mtn din sana shi kuma kuna da mtn eh dan ubanka ce gidan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka tattauna da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano kan batun wata amarya mai suna Aisha wadda aka shiga har cikin gidanta aka kashe ta, aka kuma yi mata fyaɗe a bisa alamu. 'Yan sanda sun kama wani abokin mijinta mai suna Muhammad Zahir da kuma wani makwabcinsa wanda aka same shi da tsani na wannan gida a hannunsa, wanda kuma ya ce a ranar da aka kashe wannan mata ya shiga ne ya ɗauko aro kuma an ga alamun cewar watakila da tsani aka yi amfani aka fita daga cikin wannan gida tunda an samu ƙofa a rufe a makon da ya shige an sake gurfanar da su a gaban kotu to amma an ɗage shari'ar sai nan gaba a cikin wannan sabuwar wata da muka shiga bari mu faro da batun shi abokin nasa muhammad zahir da kuma tambayar da na yi ma shi ɗan jarida abubakar haruna galadanci a kansa. menene su 'yan sanda suka gani har ya kai su ga shi abokin mijin matar. e bayanin da suka cewar zuwan da ya gidan na farko na cewar ya zo shi ma kuma abin da bai musa ba na cewar da safe ya zo gidan wajen mai gidan ita amaryar sai ta bayyana masa cewar ai mai gidan baya nan ba a nan ya kwana ba a gidan uwar gidansa ya kwana don haka ya ce to bari ya tafi ya neme shi a waya shi zuwan da ya gidan shi ne yan sanda suke tuhumarsa da cewa lalle yana da masaniya dangane da mutuwar matar tasa kuma abin da suka ce a tuhumar da suka yi masa ya amsa amma da aka zo kotu sai musa cewar ai tsorata yi a can wajen su saboda kansu da ke shi ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa ya amsa cewar eh lalle ya zo ya shiga gidan amma da aka zo kotu ya ce ya zo gidan amma iyakacinsa kofar gida. sannan kuma da abin nan yarfe na spam da suka su 'yan sanda suka ce sun samu a wandansa binciken da kuma likita ya yi na cewar yana da alaka da na jikinsa da kuma wanda aka samu a jikin ita marigayiya Aisha lokacin da 'yan sanda suka zo suka ɗauki gawata daga gidanta suka tafi da ita asibiti. An bayyana yadda aka yi ya fita daga cikin gidan ne ganin cewa an zo an samu wannan kofa a kulle. Eto eh su kansu tambayar mu kanmu a lokacin da muka yi wasu rundunar 'yan sanda ta jihar Kano kenan sai suka alakanta abin da cewar ai wannan tsani da aka zo aka ɗauka a lokacin da aka yi abin duk ya faru a lokacin abin ya faru don haka da aka gama abin da ya faru da suka yi wa ita matar gidan wato ya aisha ta fyaɗe suka yi amfani da wannan tsanin da suka rufe kofar ta ciki suka taka suka hauro suka fidda tsanin abin da su bayanan da suka yi mana kenan su ainihin mutum biyun da shi zahir da wannan shi mai gyaran wuta bakocin shi wato muhammad din a halin yanzu dai suna abin nan suna an kai maganar gaban kotu kuma kotu ta ba da umarnin a tabi da su wato gidan maza a tsare da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu su sun musa. Shi ma Muhammad Zahir ya yi magana da 'yan jarida lokacin da aka fara gabatar da shi ga su 'yan jaridar a nan Kano. Tare da To kamar yadda muka saba kullum muna fita kasuwa tare da shi sai na biya mai fita kasuwa gida. Da na biya mai fita kasuwa gida na je ne misalin karfe tara da rabi. da ya je misalin karfe tara da rabi sai na yi nokin sai matar gidan ta bude da ta bude sai ta tambaye tambayi waye na gaya mata sai ta bude da ta bude sai ta ce baka san cewa ba anan gidan ya kwana ba na ce mata eh ban sani ba wallahi sai da ce to sai je can a neme shi na ce ina kenan ta ce na fi ta sani a gidan uwar gida ya kwana ce mata to sai an jima na tafi misalin karfe goma sha biyu aka samu wasu 'yan ta'adda da ba a san ko su waye ba aka ce an je an kashe ta kuma an mata fyaɗe tana da ba kai bane gaskiya ba ni bane amma a wurin yan sanda kamar yadda bayani ya tabbata cewa ka ansa wannan laifi cewa kai kana da hannu ni ban amsa ba kuma wallahi ba zan amsa ba abin da ban yi ba wallahi azim da ni nayi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba Kada nufin ba kai bane dai kai ba ni bane ba wallahi mahaifiyarsa ma ta ce ba ta yarda shi ne ya aikata wannan abu ba to amma kuma ta ce tana addu'ar Allah ya fallasa duk wanda ya aikata wannan ta'asar ko da kuwa ɗan nata ne. Suna na Hajiya Fatima Saminu Muhammad. Wanda ake zargi ni mahaifiyarsa ce. Shi Kuma shi babba Abdulzahir Saminu Muhammad. Ni abin da nake jin takaici nake ike bani mamaki. ashe abota takan zama yaudara da cuta da ha'inci dan shekara arba'in ya hira ya abota da dan shekara ashirin da hudu saboda ina kallon sa gabo ne ba shi da wayo to da ikon allah ni abin da zan ce ubangiji allah ka bayyana duk wanda yayi. ko da ɗana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roƙe ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri idan kuma su daga can wurin yan sanda sun ce shi wanda ake tuhumar ya amsa cewar shine har ya to ai sun ce ba su tabbatar ba kuma ko da shi mijinta ike yawo ike cewa wane ne ai ya kamata shi wanda ya riga an in har mutum ya ce yayi to a ji ta bakinsa a ji ta bakinsa in ya so sai i faɗi abin i faɗi a lokacin da aka riga aka ya zo ya same shi ka'in da na'in ko ko yaya amma nuna nan makocinsa sun ba da statement din cewa a lokacin da ya riga izo buga gidansa shine mutum na farko wanda ya zo kan gawon matarsa kuma in har gaskiya ne a lokacin da ya zo ya tarar da matarsa an masa wannan aika aika akwai medical report da ake yi me ya hana ya dauke ta ya kai ta asibiti a tabbatar da cewa akwai kinga da ake ake yin test akwai akwai wannan gwaje-gwaje da za a yi na likita wanda za a tabbatar cewa ga wanda ya kashe ta to me yasa ba a yi wannan ba aka rungunta aka yi wa yarinyar nan sutura aka tafi aka je aka kai ta mu korafin da muke kenan mu kawai burin mu ubangiji Allah ya ba mai gaskiya gaskiyar sa kowane ne ko da ko dan da na haifa ne in dai hashe wannan ubangiji Allah ka bayyana shi ni kawai abin da nake bukata kenan ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya idan kuma da wani kulle a ciki to duk wanda ya riga ya ubangiji Allah ka warware shi ka bayyana gaskiya ba misali a matsayin ki na mahaifiyarsa ne da awaki kin yarda cewa yayi laifin ni wallahi tallahi a matsayina na mahaifiyarsa ban yadda da ya aikata ba sabili da irin tarbiyyar da na bashi ko sigari ɗana baya sha ko sigari ɗana baya sha kuma shi wallahi ko annansa baya iya hukuntawa in suka yi laifi ballantana. Masu sauraro idan aka koma kotu za mu zo mu ci gaba da wannan batun. To amma idan kun tuna kwanakin baya mun yi shiri kan wasu 'yan damfara da suke kiran mutane a waya su ce wai su aljanu ne da alamun har yanzu waɗannan 'yan damfarar ba su daina ba to amma kuma da alamun cewa jama'a ma sun fara samo hanyar yin maganin waɗannan aljanun ƙarya. Dama maganar da aka yi na ci wata magana da aka yi na rawar ruwa aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi. Kaje za ka iya. In sha Allah zai iya in Allah yadda. insha Allah zai iya lalle dan ka aure ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya ubangiji Allah sa mu dace lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah sa mu dace darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. saboda haka mun maka sauki da haka abinda zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya da alheri saboda haka ka sai wannan abu magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da To, eh. to ta ina za a tura shi? Ta wannan layi, ma'ana wannan kati kati na MTN. To, eh, za mu baya na su je su fansar da shi. To, shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Eh? Kada shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh, dan ubanka. shege dan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai ka mance ka mance daukar da kuka yi da wani a Sokoto ina jinka ka da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljannu ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da yabi kasan kasar masallaci kasan masallacin ubanka mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jinka ka in har kai kai aljannu kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun. wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san ntn A kasance da mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cikakken yadda wannan bawan Allah ya yi da ɗan damfarar, kuma za mu sake waiwayawa mu sanya muku muryar wannan shi ɗan damfara a lokacin da ya nemi damfarar bilya a Sakkwato, ya yi ta canja murya, wai shi ne sarkin aljanu ko ɗiyar sarkin aljanu ko sarkin fadar sarkin aljanu da dai makamantansu. Daga yau, duk wanda ya kira ka a waya wai shi aljani ne to ka gyara zama ka zuba masa duk irin zagin da ka ga dama domin kuwa ɗan damfara ne kawai a huta lafiya. batun yadda gwamnati za ta tallafa waɗanda rikicin boko haram ya raba su da muhallansu yana daga cikin wasu sharhin da jaridun arewacin najeriya suka buga. da jaridar leadership shirin jaridun arewacin najeriya zai fara jaridar ta yi babban labarin ta ne da wani rahoton da ke nuna cewa gwamnatin najeriya za ta gina gidaje dubu goma ga 'yan gudun hijirar boko haram a jihar adamawa a gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ce tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya sake yin ganawar sirri da shugaba muhammadu buhari a fadar shugaban kasar a can cikin jaridar blueprint kuwa ta yi babban labarin ta ne da batun tsohon labarin nan na badakalar kudaden fansho a najeriya inda jaridar ta ce hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a najeriya efcc ta bayyanar da tsohon shugaban hukumar tara kudaden fanshon mr abdulrashid maina a matsayin wanda take nema a ruwa jallo a ɓangare guda kuma jaridar ta blueprint ta ba da labarin cewa Majalisar Dokokin Jihar Adamawa ta gayyaci kwamishinan raya karkara na jihar Malam Hassan Umaru saboda zarginsa da cin mutuncin ɗaya daga cikin 'yan majalisar. Kowane ministan Najeriya zai samu ma'aikatar da zai gudanar da aiki, in ji fadar shugaban ƙasar Najeriya. Wannan shine babban labarin jaridar Daily Trust. A sashe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce Majalisar Dattawan Najeriya ta dawo da binciken da take yi ma shugaban hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC, Malam Ibrahim Lamurde, game da zargin karkatar da wasu makudan kuɗaɗe har naira triliyan ɗaya da hukumar ta karɓo daga hannun waɗanda suka sace. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta ba da labarin cewa sojojin Najeriya sun tarwatsa wani sansanin 'yan Boko Haram a jihar Borno tare da kashe mutane hudu daga cikin 'yan kungiyar ta Boko Haram. a wata mummunar musayar wuta da aka yi a ƙauyen Duwabafi da ke cikin jihar ta Borno. A ɓangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa guda takwas ne aka tabbatar da mutuwarsu a mummunan harin bom ɗin nan na sabon masallacin Juma'a da aka kai a ranar 23 ga watan da ya gabata. A ƙarshe da jaridar ta People's Daily ne za mu kammala kammala da wani rahoton da ke nuna cewa ambaliyar ruwan sama ta lalata gidaje ashirin a jihar Delta. Jaridar ta ce yanzu haka ma masu gidajen sun koma 'yan gudun hijira a garin Ababu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Cewa ma da la gaida mustapha yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Zaidu Bala Kowa sabuwa birnin kebi shugaban kungiyar murya talaka na kasa. Allah sarki kyakkyawar sahiya tun da ta a Hagamis. Mun fahimci tun ranar da Allah ya ba shugaba Janaral Muhammadu Buhari jagorancin mulkin Najeriya abubuwa sun fara tafiya daidai amma wani hanzari ba gudu ba. saboda mun riga mun san da cewa har gobe tauraruwa mai wuciya shirin tana nan kuma tana biyar janaral buhari da shiri da haka janaral buhari da makirci da kullalle yadda jam'iyyar pdp ta yi ma da allah a kara nura da su saboda jam'iyyar pdp mun san da cewa ta riga ta mutu a najeriya abokan mutuwa ɗaya ta kabila jam'iyyar pdp kowa wasan da irin mulkin da ta yi na ta'addanci na jefa cikin 'yan najeriya cikin kunci tsawon shekaru goma sha shida yanzu kuma mun kiri canji allah ya kawo mana canji kuma mai amfani ita pdp dama da 'yan pdp da pdp ba su ci gaban najeriya da aka shugaba janar buhari yadda hake da farar zuciya kuma najeriya a ka allah ubangiji ya kara baka iko na jagorancin najeriya cikin gaskiya da adalci kuma mun ga da cewa wuta ta inganta an fara samun tsaro a wasu wurare shari'u sun kankama efcc sun fara jin tsoro suna aiki yadda ya kamata nan mun ga hukumar kwata ana ta sauye-sauye ciki da dai sauransu da wata allah ubangiji ya kare ma jagora mai magana shugaban kungiyar murya talaka na kasa zai wala kowa sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar najeriya ga ladan da tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Kasar Taiwan ta bayyana cewa shugaban kasanta Ma yin jun zai ganawa zai gana da shugaban kasar China Xi Jinping kuma ranar Lahadin nan mai zuwa ne za a yi wannan ganawar wanda rabon da ganin shugabannin kasashen biyu sun gana tun a shekarar 1949 mai magana da yawun shugaba ma ya ce za a yi ganawar ce a kasar singapore kuma ba za a sa wa kowace yarjejeniya hannu ba amma ya ce shugabannin za su gana ne da zumar karfafa dangantaka da ke tsakanin su shugaban addini na kasar iran ya faɗa a shafinsa na duniyar gizo cewa taken da ake cewa kashe amurka a shafin nasa ba yana nufin kashe amurkawa ba ne yana nufin kashe manufofin afirka ayatollah ali khomeini yana magana ne game da wannan taken salin da yake tattaunawa da ɗalibai a ƙasar to a gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da ran da yammaci za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamin na madadin ladan Ibrahim a yawa da Kiba Hiro Dedo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can an mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.